shekara uku muna godiya da allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan lokuta ya kuma azurta mu da haɗuwa a masallaci a wannan masallaci irin muhajirin domin gabatar da karatu a cikin wannan littafi na a ahkamul jana'i samun janabi biyu gida uba wadda a sheik muhammad nasiru jini rahimahullah ya wallafa muna karatu mun tsaya a shafi na 144 a kasin shafi wajen namba ta biyar namba na darin inda ya ce wa amma kisa wato yana magana akan yawan kabbarori waɗanda suka tabbata suna a sallan janaza yana faɗan dalilai akan kowane adadin kabbarori akwai dalilai akan adadin kabbarori guda hudu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kusan ma shi ya fi yawan a ƙarshen rayuwarsa kuma haka yake har duniya mana kabbarori guda hudu wannan ya sa wasu daga cikin malamai suke ganin ma Ya kabbara wanda kawai za a yi abai ba tare da an kara ba sai kuma dalili ya zo cewa annabi sallallahu ya yi yayi kabbara biyar kaga tun da hadisi ya tabbata eh, ya yayi wani zai ba da damar cewa ya eh, za a iya kara sannan akwai kabbara bakwai sannan akwai kabbara tara to inda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya inganta cewa yayi to zai zama dalili na in mutum ya aikata babu wani laifi tattare shi waɗannan su ne musu da karatu a cikinsu yanzu yana magana a kan zai magana a kan kabbara tara inda muka tsaya kira na قال مسلم رحمه الله وعمل في وفيه حديثان القول عن عبد الله بن جبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه فقبل عليه سبعه تكبيرات وبدل رحمتنا من تخريج الاسلام من المساله ذات العنصر نصرتين وجميعا. نعم. ya ce wa an amma maganin kabbara tara fafihe hadisa akwai bayani a kansa cikin wato akwai hadisai biyu da suke magana a kan haka al'awwal yake daga cikin hadisai na biyun to na farko shine an abdullahi ibn zubair radiyallahu an radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn zubair Allah ya yarda da su an nabi sallallahu alaihi wa sallam salla ala hamza fa kabbara alaihi tis'a cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa hamza radiyallahu anhu sai kabbarori tara lokacin da yake masa sallah wannan ya wuce a baya shine wa kalima babu tamamihi wa takhrijihi wato cikakken bayani a kansa ko kuma cikakken hadisin ya zo a bayan mun karanta shi an wuce sannan kuma takhrijin hadisin an yi bayani a wancan inda aka wuce fisani minal matsala a inda aka kawo shi a matsayin hadisi na biyu daga matsala ta 59 shafi na 106 aka yayi ya yi magana a kan wannan hadisi ya fi ita harijinsa sannan kuma ya kawo hadisin da kamari na وأكثر ما وقفنا عليه في التكليف على الجنابة ويوقف عنده على الباب عليه ولو أن أن ينقذ منه إلى الأعلى وهو أقل ما قال إن القيم رحمه الله تلك المعك بعد أن ذكر أشعار ما أورثنا من الأعمال والأقوال فهذه الآثار الكريمة فلا نرجو من عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما بلغ الأعلى وقال هو أصحابه من بعده نعم قلت قلت وقد استدل الزيادة على الأربع شهرين أيوة yace wa Ya adad wani adadi na yin kabbarori guda tara huwa aksaru ma wa kafna alaihi fi takbir shine mafi yawan abun da mu dai muka iya ta zuwa gare shi in dai a kallar janaza ne babu wani dalili da ya nuna wani adadi sama da tara wajen kabbarori annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbarori ƙasa da tara amma a samu ya gota sama da tara yace babu inda dalili ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mafi yawan adadin kabbarori da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yi wa janaza shine kabbarori guda tara haka ce fayuqafu indahu haka anan ya kamata a tsaya in mutum zai yi mafi yawan kabbarori a janaza ya zama a iya wato kabbara tara ya tsaya in ya gota kabbara tara to yayi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ma'ana in yi sama da nan amma kasa da nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani mafi yawa a adadin kabbarori mafi yawa adadin kabbarori a sallan janaza wadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wannan tara don haka ya kamata a tsaya a wala yuzadu alaihi kar ai kari akan tara wala hu an yanqusa minhu ila al-arba' wa huwa aqallu ma warad amma mutum ya samu ya rage daga tara ya kabbarori wanda ba su kai tara ba ila al-arba har zuwa akalla kuma zuwa kabbara hudu ma'ana bai halatta kuma mutum ya kabbara ƙasa da hudu ya kabbara uku ko ya kabbara biyu nan ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma ya kabbara goma ko sha daya sama da tara nan ma babu wani dalili cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi kawai abinda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yi to anan ya dace a tsaya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tara ya yi tsaka da tara amma bai sama da tara ba ya yi hudu ya yi sama da hudu amma bai kasa da hudu ba da haka hudu shi ne ƙasa shi ne ke walahu an yawon kusa minhu ilal arba abin da zai iya ragewa wato zuwa hudu wa huwa aqall ma wara wannan shine mafi karancin abun da ya wulga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na adadi akal mana adadi mafi karanci a kabbara قال ابن القيم في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله يقضي زاد المعاد لتابع زاد المعاد في هدي خير ibad. inda bada an zakara ba'da ma auradana min al-athar wal akhbar yace ibnu qayyim rahimahullah ya faɗi a littafin da ma'ad bayan ya ambaci tashin abin da muka kwaranyo wato na daga wato asar shine kamar a ce hadisai wal akhbar da labarbaru waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ce afar shine abin da aka samu na labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan abin da aka samu na bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ce khabar shi ma abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa malaman musala suna da dogon bayanai akan wannan wasu suna cewa in an ce afar to ya je ga sahabbai iyanan ya tsaya bai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba in an ce khabar ya tsaya a iya tabi'ai bai je ma ga tabi'a ga abunan ga sahabbai ba amma amma a gaskiyar magana shine wani ka'i magana ma za ta je har da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ce asar amma mafiya yawan aiki da cewa wannan yana daga cikin asar shi abun da ya zo daga magabata daga iya sahabbai yawanci wanda shi ne mafi yawan abun da ake amfani da shi a ce aka jam'insa shi ne asa wato su da yawa kenan kamar da jam'in khabar shi ne akhbar su da yawa amma yawanci nan ce asar to ba wai hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shi ne mafi yawan yadda aka aiki da shi wasu malamai suna kiran asar su kuma a matsayin kawai eh, in ya tabbata sunna to za a iya masa asar so da ka ce sunna da su ce khabar da su ce asar su suna daukan da kawai da ke ne eh, wasu malamai haka suka dauka da asar da sunna da khabar duk abu ɗaya ne amma dai sashin malamai sun kawo bambanci a cikin haka eh, don haka yake abu ne ibn qayyim rahimahullah ya ambata ko yayi bayani ya bayyana yayi bayani bayan ya ambaci sashin wato abinda muka kwaranyo da shi ko muka bayyana shi ko muka gangaro da shi na daga asarar da akbar wato na daga labarbarai da kuma bayanan abin da suka gabata ko kuma wanda aka samu daga magabata wa hadhihi wato ibn qayyim sai yake cewa wa hadhihi asarun sahiha wadannan dukan su asar ne wato labarai ne ko bayanai ne waɗanda suka zo daga magabata kuma ingantattu akan ce asar idan suka zama wato suna da yawa wani kai za samu eh, asar ne amma waɗanda suka faɗe su wani sai sun ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai kuma daga iya su ne kawai ce asar ya zo daga abdullahi bin umar shi sahabi ne ce asar ya zo daga umar dan khattab ya kasance yana yin kaza zaka ji an ce yana daga cikin asar yin addu'a kaza kuma misali a ce addu'a lokacin yin wani abu haka misali za ka samu ba suna kai tsaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba amma za ka gance ya zo daga ya zo a cikin asar an ce ya zo a asar shine ya zo a labaran magabata ko a bayanan magabata to a bayanan magabata yawanci a tsere shi akan habbai kuma yadda aka yi bayani a baya wani sa'i yana iya zama magana ce ma wadda an ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam baka ibn al-qayyim rahimahullah da ya bayyana wannan cewa hadi asarun sahiha duka waɗannan asar ne waɗanda suka inganta fala mujiba lil man'i minha don ka babu wani abu da yake nuna wajabcin cewa a hana mutane aikata su to misali kabbara tara wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna mimma zada ala arba ala al-arba annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana wato daga duk wata kabbara da ta karu a saman hudu ba haka tun da bai hana ba ban ma an same shi shi ma yayi shine bal fa'alahu amma samu ya mayi huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa sun min ba'dihi su sahabbai sun yi bayansa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yake raye wannan ke nuna in an yi ba a yi laifi ba in an yi kuma an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da an samu koda yayi ya ka samu magana daga shi bayan da yayi sai magana ta zo ta nuna cewa yin haka ba kyau to wannan ya nuna a wataƙila an soke annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a farkon lokaci ya zo ya daina daga baya wani tarihi kuma magana za ta iya zuwa ko da ma kafin ya yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi sai kuma aka gani shi ya yi to ba mamaki ya zamanto kawai abu ne wanda yake banta kaɗai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'umma kansu yi amma shi ya halatta gare shi yi wannan yana yana iya faruwa a wasu matsaloli amma a maganan kabbarori Eh, sama da hudu a sallan janaza to ba ta wannan sallallahu alaihi wasallam ya hana ba ko ba ba wani dalili da yake nuna cewa kadai ya ke banta ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu dalilin da yake nuna cewa an soke yin haka idan haka mutum zai iya yi idan mutum ya yi ya yi daidai da yi laifi ba ya ce kultu ban karanta ok ya ce kultu ni kuma sai nake cewa in ji shi ne wannan littafi sheik muhammad nasir fa'in Allah ce ni kuma sai nake cewa wa qad tadalla maniuna min az ala al arbain bi amrayn malamai ko magabata waɗanda suka tafi akan hana ƙara kabbara sama da hudu to sun kafa dalili sun kafa hujja ne akan abin da suka tafi ɗin da al'amura guda biyu suna kaba hujja su suna ganin ba za a ƙara ya wuce kabbara hudu ba kuma suna da dalili da ya sa suka faɗi haka shi ne ce waɗannan malamai ko waɗannan tsaye eh, malamai magabata da suka faɗi cewa a ganin su ba za a ƙara a kan hudu ba to sun kafa hujja saboda dalilan al'amura guda biyu al'awwal na farko al'ijima shi ne samun ijima'i cewa dukkan malamai ko magabata sun yi ijima'i cewa ba za a ƙara akan hudu ba wakar taƙaddama bayanin kafa izali ce kuma a baya mun yi bayanin kuskuren a ce an samu ijima'i nan ta ijima'i kusan duk wani wanda zai faɗa a to yana ganin abun haka ne sun daidaita akan abu guda sai ce abu da wannan kuskure ne a ce an samu ijimai na cewa a dukkan magabata ko malamai sun yi ijimai cewa kar a yi kari akan kabbara guda hudu ya ce wannan kuskure ne a baya ya faɗi bayani irin wannan wani shine ne su dalilan da suke kafawa suka ce akwai ijimali kawai malamai sun tafi dukkan magabatan sun tafi kan cewa kabbara iya hudu kawai za a tsaya shi kuma yana ganin cewa wannan kuskure ne a ce kabbara iya hudu kawai za a tsaya babu babu wani ijimali da yake nuni zuwa ga wannan na ماذا يدعى a yace sai kuma dalilinsu na biyu da suke nuna cewa ba za a yi kali a kan kabbara hudu ba shine ma ja a fi ba'ul bayanin da ya zo a tashin wasu hadisai cewa kana asira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali janazati arba'in ƙarshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kabbara akan sallar janaza shine hudu cewa haka ya kare to malamai sun yi magana akan wannan hadisi ne shin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam lalle a ƙarshen rayuwarsa ba a take ganin yayi wata kabbara sama da hudu ba a sallar janaza sallar abin kabbara hudu kawai yake yi to wannan dalili wannan hadisi da ya zo da wannan siga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kari akan hudu ba to da cewa kuma ijma'in magabata shine cewa kabbara hudu kadai za a yi ba za a yi kari ba wannan su ne dalilai guda biyu waɗanda suke hana a ƙara akan kabbara hudu suke kafa hujja da su to shi kuma sai ce wal jawab an sa akan wannan dalilan nasu wal jawab annahu hadithun da'if law qulqul ba'd wa ashaddu ba'd min ba'd فلا يتم حماس قوله لرد الثالث عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة قال الحافظ في التنقيب ومن قبل الأحاد إلى الإطلاق وبين في السنة وروي من غير وجه وضعيفا نعم. yake jawabi mana an sa a kan cewa waɗannan su dalilai su suke tabbatar da cewa ya kabbara hudu za a yi ba za a ƙala ba ta ce annan wa hadithun da'if cewa ma za fi ba da hari kana akira ma kabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ilal janazaki arba'in cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwarsa abin da yi na kabbara kan janaza shine kabbara guda hudu ce wannan hadithin da'if da inganta ba sai eh, shi ne yake ƙara bayani da cewa annahu hadithun da'ifun hadisi ne wanda yake mai rauni lahu turuqun a ashaddu akan min ba'd yana da hanyoyi daban-daban da aka rawaito shi shi wannan hadisi ne tashin hanyoyin sun mafi tsananin rauni akan tashi fala yasluhu tamassuku biyu liraddi sabiti an sallallahu alaihi wasallam daga bai dace ba bai yi daidai ba akan a ce an yi riko da wannan hadisi ana watsar da abin da ya tabbata daga abin sallallahu alaihi wasallam bil asani da as-sahiha abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadai ingantattu ma'ana a yi riko da hadisi da'if a yi raji a kan abin da ya tabbata da isnadai sahihai wannan bai halatta ba kabbara tara ya tabbata ta hanya ingantacciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kabbara bakwai ya tabbata ta hanya ingantacciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka to ya kuma za a ɗauko hadisi da'ifi wanda akwai rauni ta dukkan hanyoyin da aka rawaito shi kuma a ce da shi za a yi amfani a jefar da abun da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan bai dace okay ce fala yasluhu at-tamassuku bihi li rabbi thabit anhu sallallahu alaihi wasallam bil asanid as-sahiha al-mustafidah wato isnadai ingantattu almustafi ba ga sunan kata-kata wanda suka abunan eh, masu yawa قال الحافظ في wato alhaji ibn hajjar rahimahullah kamar yadda mawallafin yake eh, ya faɗi a cikin littafin sa a tarfis cewa eh, abunan. kai kafin kafin alhaji ibn hajar ya ce wa min qablihi ka tun kafin shi ma tukunna alhazi fil a imam alhaji ya riga shi ma magana a cikin littafin sa al-i'tibar wal bayhaqi bayhaqi ma ya riga alhaji ibn hajar magana a cikin sunan insa sunan bayhaqi yake cewa ruya min ghairi waji kulluha da'ifa an rawaito wannan hadisin ba ta fiska ɗaya ba dukkan fiskokin da aka rawaito shi duk suna da rauni ba su inganta ba wa amma ma ja sun abinan wannan abin da ya zo a cikin majima isa abinan eh, kodai yawa abin da ya zo a cikin mashima ya abinan mujallabi na uku shafi na 35 shi kuma a shi ne ta وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على تحت أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى ركبا بالنار رواه الطبراني بن ثابت والأوقف إسناده حسن هو مقصود من ولدين الأول الأول أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين كفروا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة نعم، كلها كلها yace amma abin da ya zo a majma shine wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga hadisi daga abdullah ibn abbas Allah ya yarda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala qatla ukhudin fakabbara tis'an tis'an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan waɗanda aka kashe su a yakin uhud fakabbara تسعن تسعن سي إيه، كبروني ترى ترى كبرونا كل آه، سبعا سبعا سنن يا آه، مغرر يا كبروني بقل بقل ثم أربعا أربعا سنن يا كبروني هدو هدو حتى لحق بالله وتوانا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يغر دنيا هدو هدو يتي أيد حديث نزوء في الكاري يتي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن إمام الطبراني يروي توشي أتشين آه، الكبير أنت وكما الأوسط أقوي لسان أقوي الكبير أقوي الأوسط أقوي الصغير دكا نإمام الطبراني وإسناده حسن سوى إسناد حديث يا في مرتبة حسن فهو مردود من وجهين wannan bayani da ya zo haka kuma har aka ce isnadin hadisin ya kai hasan da ke fa huwa wannan ana raddi ana ne da shi ana ana ne da shi ana masa martani min haini ta fuska biyu ma'ana da yadda ba ya inganta bai kai matsayin Hassan ba ta ne ta fuska biyu don haka ake martani al'awwal أنه مخالف لقول الحاكم ابن حجر وأقول شو هذا أكي الحاج ابن حجر يا يا يا يا جد شو حديث يا كحة وهم مجانا مخالف لقول الحاج ابن حجر كان صعب مجانا شيء هذا ابن حجر ومن قوله من الأئمة الذين صرف ومن قوله من الأئمة الذين صرفوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة كما مجانا كاسا باجا من يمن يم ما لمن إلمي سيسا أكتنس على أئمة ما لمن يمن يشو غبنين إلمي waɗanda suka sarraha suka faɗa a fili a sarari fili kawai dalla-dalla bi an na turuk alhadith cewa hanyoyin hadisin nan gaba daya kullum ha za'ifa duk gaba ɗayansu wato hanyoyi ne za'if da haka faɗinsu haka yana nuna cewa to babu wata hanya kuma da wannan hadisin zai zo a ce har ya kai martabar haka tunda manya-manyan malamai ne a ɓangaren hadisi a imma suka yanke cewa hanyoyin hadisin nan gaba ɗayan su kawai ifai ne to ce ina kuma aka samu wata hanya wadda wasu malamai kuma suka ce hasani bayan a imma kafin ibn hajar da shi kansa ibn hajar sun tabbatar da cewa hadisin duk hanyoyinsa ifai ne yace wannan abu na farko kenan da yake da yake nuna cewa za a iya yin kabbara sama da hudu الثاني الثاني هذا الحديث أخرجه في الكبير حدثنا عامر بن خالد الأنصاري سماه مسلم بن الوليد الهندي سماه أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت أبا بن أبي حدث عن ابن عباس به قلت وهذا إسناد أي حق مثله a tsani abu na biyu fiska ta biyu ta mai da martani ga wannan cewa hadisin ya kai haka shine annal hadisa a kurajahu tsabarani filmu ajiyar kabir cewa wannan hadisi a imamu tsabarani ya fito da shi a al-mu'jamul kabir وإسناده هكذا إسناد الإبتولوجي شيني كما حكى حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع ابن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح yuhaddithu an ibn abbas bihi naji aqwa ibn abi rabah yana kawo hadisi daga abdullahi ibn abbas bihi da shi wannan hadisi sai kawo wannan wannan bayani na wannan hadisin alhali ga isnadin da ya dora hadisin akai to shine sai yace qultu sai nace wa hada isnadun la yuhassanu mithluhu wannan isnadin ba yadda za a yi in dai irin wannan isnadin ne da shi da misalin ka to ba yadda za a yi ya kai matsayin haka ba za a ne da shi haka ne fa inna fi salatu idan saboda a cikin isnadin hadisin akwai illoli guda uku al'ula abu yusuf al-qadi na farko akwai abu yusuf al-qadi a cikin isnadin hadisin to abin su alƙabi wa huwa yaqub Ibnu ibrahim shine yaqub ibn ibrahim asalin sunan sa kenan shi abu yusuf alƙabi shine yaqub ibn ibrahim sai ce da'afahu ibn al-mubarak ibn mubarak daga cikin manyan manyan malaman hadisi ya ce wannan mutumi yaqub ibn ibrahim da'ifi ne wato mutum ne mai rauni wa ghayruhu haka ma banda ma ibn mubarak wasu ma haka wa wasafahu wasafahu al-fallas bi annahu kathirul khata fallas ya sifanta shi da cewa yana da yawan kuskure ya in yazo faɗan hadisi yana da yawan kuskure to tunda wani ya sifanta shi da yawan kuskure wani ya sifanta da rauni yawan kuskure ma yana sa a ce mutum ba'ifi ne bai zama kauyi bai zama fika bai zama kauyi ba to idan mutum yana da yawan kuskure a cikin riwayarta to wannan zarifi ne wanda yake zama tsayayye in yana kawo hadisi yakan karanta shi da ka yadda aka gaya musu ko kuma yadda za ka same shi a rubuce wato akwai romanci da wanda zai gaba ya baya ko kuma zai kuskure ya faɗi abun da ba shi ne a guri kaza ba to in mutum yana yawaita wannan kuskure in tafiya ce kawai kama bayan ya kasance yana da launi wannan al'ula ke na abu su farkawi ci da izi ne kuma yadda ibn mubarak ya faɗa ibn mubarak kuma dama imamu ne min a immatul hari na'am asaniya الثانية a مسلم بن الوليد الهندي فإنه كان قد عرف na biyu a illa ta biyu. dama ce fiye salatu ilal to illa ta biyu illa ta biyu shi ne an samu abu na bishir a cikin hadisin a cikin isnadin hadisin bishir bin walid sai ce ba'as bishir bin walid al-kindi bishir bin walid al-kindi shi ma mutum ne mai rauni fa innahu kana kadi kharif a ce kharifa ko kharafa ya kasance ya yi samu imuwa ya samu imuwa wanda sakamakon tsufa sakamakon tsufa don haka ya samu imuwa don haka eh, abuna idan mutum sakamakon shekaru har ya sa ya samu imuwa to hadidinsa a wannan lokacin zai iya faɗan abin da ba haka ba saboda ka ƙari kari kasancewar ka fa saboda shekaru to hadisinsa ya zama shi mutum ya zama za'ifi saboda ba yadda yake yana iya magana ba a cikin hankalinsa ba saboda shekaru sun yi yawa haka zai iya faɗan wannan za ka wannan illa ta biyu kenan a cikin isnadin hadisin akwai wannan mutumin

بدلا قصد أول فعقد عرض الحيث وقال وفيه نافع الجنود وهو ضعيف نعم إلا تأوه المخالفة في سندي samun saɓani karo da wato abinda hadisin yake faɗa shi karan kansa fi sanadihi a cikinsa itinadinsa faƙaɗi a kare da hu a tsabarani imam tabarani ya fito da hadisin wal hazimi haka nan imam al hazimi fil ikiba a cikin littafin sa al ikiba an jama'atin ya rawaito daga jama'a wannan hadisi qalu suka ce su jama'a an nafi sun samo hadisin daga nafi abi hurmus wato nafi abi hurmus wanda ake masa kunya da abu hurmus an aqwa shi kuma daga aqwa ali ibn abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu bihi ya tafi da wannan matanin hadisin idan an ƙala har zuwa inda ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ahli badar manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga mutanen badr badala qatla uhud ana yadda muka karanta a baya sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla uhud eh, sai to a riwayar da suka rawaito da wannan hanyoyin abu ne cewa suka yi sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli badr wato akan kaga da badr da uhud akwai bambanci to ko dai zama wanda ya faɗi haka ya yi kuskure mai ko ce uhud sai ce badar wannan illa ne a hadisi kawai in uhud ne uhud in katila uhud ne katila uhud duk inda za a je da kawai ka ce katila uhud yau da haka aka san hadisi amma in ahli badar ne kuma ya zama ahli badar kawai kar kuma a sake cewa katila uhud to in katila uhud ne sai wani ya ce ahli badar to ya yi kuskure dukansu ya guguwa ne kuma dukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je amma Uhud daban Badar daban saboda haka wa hakaza awradahu al-haythami wa qala abuna hakanan al-haythami cikin wancan littafi al-majma' al-haythami yawa hakanan haythami ya kawo shi yace ahli badar wa fihi nafi' abu hurmus a cikinsa kuma akwai nafe abu hurmus abu hurmus kuma abu na wawar za'if shi za'ifi ne inda an ce an nafe aka yi shi ba faɗi abu hurmus ɗin ba akwai oyi da yawa wanda suke tsayayyu akwai ai abu na eh, tabi'ai yawa amma nan an ce an nafe abu hurmus to inda nafe abu hurmus ne to za'ifi ne a gurin malamin hadisi don haka wannan ita ma illa ce don haka wa'innan illoli guda uku yake nuna cewa maganar cewa a dakata a iyakar bara hudu to eh, cewa wajabci kowa ya dakata a iyakar bara hudu ce wannan ba haka ba ne amma da in mutum ya ce a shi kabara hudu zai rena yi amma ya halatta a ƙara amma shi ba zai ƙara ba to wani akwai bambanci da mutum ya ce a'a kwata kwata bai halatta a ƙara ba akwai cewa matsaloli na addini haka a babin ilimi in dai akwai abu da ya tabbata a yi shi ko da kai aniyar ka ba za ka yi shi ba to dole ka ce amma ko ba akwai kaza ana iya yi ta yadda in mutane sun ga an yi su san cewa akwai shi a ya tabbata a sunna amma kai kan ba za ka yi ba saboda ba a ce umarni ba ne dole ta yi yau in muka ce mu ba za mu kara kan kabbara hudu ba amma mai son ya kara ya je ya kara don ya tabbata a sunna da wani mun kubuta ba mu da matsala eh, amma dai mu za mu kara hudu don ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce dole kawai sai kun kara hudu ba eh, kuma an samu yayi hudu kuma haka yayi guda hudu haka kan mu mun takaita ya hudu zamu tsaya eh, to Eh, abinda ake so a ilimi shine sai za ka ga malamai suna bayani su kawo wancan su kawo wancan wani su gaya mana ɗaya mana kawai mu rike to ba ilimi ba kenan a ya maka da an ce maka su kaman ka ne ai su wasan kai su sun san wancan sun san wancan sun san wancan za ka duk sai sun bayyana saboda amana ta ilimi yawa in ka je nan ka ga an yi wancan ka san akwai shi in ka je nan ka ga an yi wancan ka san akwai shi yau to wani sai shi wannan kun bayani to a biya mana ɗaya kawai mu rike mana wanne za mu yi kawai shi kenan wani kuma ya ce malamin ya rikita ne sai da ya faɗi yadda za a yi na riƙe kawai sai zai ce kuma za a yi kaza ma za a yi kaza to ni ne ya rikita ne a wa ya ma ya rikita ka ai kawai ka ɗau ɗaya wanda za ka yi yawa amma ka sani a ilimi akwai wancan akwai wancan akwai wancan ya za ka ga duk abin da malamai suke yi na maganan ambaton khilafa bainar ulama saɓani tsakanin malamai wannan ana yin sa ne kawai don ilimi wannan ya kafa hujja da kaza wannan ya kafa duk in ba gaya ba kawai in ka je wani guri kaga sun yi za ka ɗauka ma cewa gaba ɗaya ma su ba su iya sallah ba ko ba su iya kaza ba a ibada ko ka ɗauka laifi suka yi alhali kuma ya tabbata an yi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu to bai kamata mutum ya zama irin mai zakewa cewa dole sai kaza za a yi a ka ce ni dai kaza zan yi amma kuma an je annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza don haka in kana so ka je ka yi duk abin da bai zama wajibi ba to kana da damar yin wannan ga wannan ga wannan ga wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai malamai suna cewa yana da kyau wani sa'i ko da jifa jifa ne ka rinka yin wani kala din to wanda dai kasancewa ka sanar da mutane kafin ka kai yau ka gaya wa mutane kaza to kafin ka kai shi ne abuna yace asalita abuna wafi menene kuntu wa an karanta kai nace bal huwa da'ifun jiddan ina ai ba maganar da'if bane da'ifun jiddan wato shi abu na kai hurmu da'ifun jiddan shi da'ifi ne ma kwarai ya kai matuƙa wajen launi kazzaba ibn ma'in ibn ma'in kama ya ce yakan yi karya abu da a cikin malamai masu malaman hadisi kwanan da ake ce musu mutashaddidun akwai mutawassitun akwai kuma mutasahirun akwai wanda suke da tsinani kumin abu kaɗan kawai ba ruwan su akwai kuma wanda suke tsaka tsakiya suna ɗan cizawa suna hurawa akwai kuma masu sakaci amma sakaci suna kawai daga sun ɗan ga ɗan ila ga nan to kawai ya inganta sai a wuce ya ka eh, a wada mana eh, to su masu sakaci ne ba sa biyar su abin da kawai su ɗan yi haƙuri kawai wuce fahimu to shi yasa ka ce hadisin ingantacce ne ya ce maka suwa suka inganta yi a gurin malaman hadisi in ka ce wannan hadisin ingantacce ne ta ce suwa suka inganta yi suna ne ne sun ce ingantacce ne ihin mhm, da wa kawai ka kira mutar zahilun sun ce ingantacce ne ina to me mutar wasu ɗin ko kuma abu na mutu mashi shaddidun suka faɗa sai ya duba abin to akwai waɗanda suke wani hatta a lafafinsu da wasu suna da tsanani fulan kaza wani makaryaci ne wataƙila sun same shi ya faɗi maganar da ba haka ba suka wani makarici ne kawai su wani su kai tsaye kawai ke wada da ta su ba su da kwana saboda haka zama ibn ma'in ibn ma'in ya ce kawai makarici ne wa kala abu hakim ibn abu hakim kuma ce matro wannan a bar shi da duk abin da ya kawo yau matro kara ba a karba ba a waiwaya gare shi nan ce mutum matro to duk inda aka je na labari to ba za a zama a saurara ba kawai sai bashi da kayansa a bashi da labarinsa an bar riwaya daga gurinsa ka tashi musamman ka je zuwa jin hadisi a in za ta same shi da yawan dore yin magana akwai wanda saboda yawan surutunsa ya kawata ka ji hadisinsa so duk wanda ya cika yawan surutu na labarai labaran duniya labaran kaza zai ba ku labarin kaza zai ba ku labarin kaza a yi wannan in aka zo gurin ilimi kuma yana da basira zai ta zuzzago ruba ya ɗan malama ba za ka wani yawa so da yawan surutunsa yakan shigar da karya duk wanda zai rika kawo kowane labari zai gaya wa jama'a to zai karya saboda wani labarin ba gaskiya wani wani saboda basiransa yana da yawan magana kuma a lokaci guda ga ilimi kuma saboda basirar da yake da ita yanzu zai haddace abu yanzu zai haddace abu amma ba da kamewa wajen surutu mai yawan surutu cikin komai ba ku labarin kaza ya ba ku labarin kaza ya ba ku labarin kaza to dole a samu matsala to irin wannan duka malamanin suna suna lura to garin haka har ya je ya ba da labarin da ba haka ba to in ya samu fashin malamai ko za su hada kaza wani makayyaci ne shi za ka ga wasu daga cikin magabatan kawai sai sun kalma da kafin ka sake jin sun sake kalma sai kai awa biyu baka sake sun sake sun ce kala ba sai sai awa uku ba sai kala kala ba abu ne a to in baka faɗa wani da za ka kai karya sai ka tace magana ka tace sannan ka faɗe ta ka tabbatar da gaskiyar za ka fara abu hasim ya ce mashiro zalibul hadith wannan hadith da kawai ka abu ne hadisi ne wanda yake abu ne kawai kamar dai a ce rariya ka zuba mata ruwa rariya ka zuba ruwa kana so ka ɗiba ka sha kasan za ka ji ba ka sha ba yau to haka ne kawai shi zahibul hadisi kawai abu ne haka wasu malamai suka siganta shi Kulki, ya ce ni kuma nake cewa فهو آفة الحديث hadith wannan ai afatul hadith ne ma afatul hadith ne abin nan ma'ana wani wabali ne shi a hadith kaga ma'ana duk kawai malamai har shi shi mun wannan abu ne ko malamai ba sa faɗan wannan sai sun tabbatar ba wai kyaman mutum take sa a faɗi haka ba malamai yawanci su haƙiƙanin tsakaninka da ubangiji mafi yawan su haka ne yawa kawai za ka faɗi magana ne akan mutum kai tsaye kawai abin da ka sani saboda sunna ce suke kiyayewa wato maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake so a kiyaye ya faɗa ko bai faɗa ba to dan kawai za su faɗa wa huwa alladhi rawahu an ata shine ko wanda ya rawaito shi daga ata wa ma waqa fi tariq أو وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر abun da ya auku a hanya ta farko cewa na fi ibn umar na fi ibn umar kuma huwa fika shi fika ne a menene wahamun wannan wahamun ne wato wahami kai an yi wahami wahamun abin ruwa ce wato wahami ne daga tashin marawaitansa warrajih annahu al shine nafi ibn nafi abi hurmuz al-kindi alladhi kana kharafa kama oji warrajih annahu al-kindi a wannan kindi kuma daban har yanzu shi ne ibn bin walid al-kindi yawa bishr bin al da al-kindi shi kuma annahu kharafa abu ne dimuwa ta same shi a rayuwarsa saboda shekaru kamar a rasa kamar yadda ka sani to wanda tsinuwa ta same shi ba za ka riga daidai ba don zai iya faɗa abin da ba haka ba haka nan wanda kuma malamai suka tabbatar da cewa yanzu kaga wasu sun tafi da shi akan hanya ta farko ta harifi da aka ce nafe kawai zai suka bashi a nafe masu son su yi tadilifi sukan iya yin haka in suka bai ba za su ce nafe abu hurmus ba sai sai an nafe kawai cikin hiskawa ne yan saboda kowa ya san nafe abin an nafe an ibn umar nafe wanda yake imam malik yake yawan rawaito hadisi daga shi nafe kuma kullum ɗalibin abdullahi ibn umar ne yana rawaito riwaya daga abdullahi ibn umar to ya kace nafe kawai aka yi shi ba faɗi wani nafe ba to abin da zai je a gurin wanda zai ke karanta hadisi zai dauka na fi a gwana an ibn umar to shi ne abin da ya faru a farko don haka aka yi tsammanin cewa na fi an ibn umar wanda kuskure ne ya ce wahami ne wannan wallahu a'lam to insha Allah wa ta'ala na jin za mu tashi a tsani an abdullahi bin abbas na'am wallahu ala muna rayu lokaci na gari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آل إبراهيم لا كان لا يا أنا بشخص لا مسألة كما كنا عزيز ولكن أنا شيئا كرسمان ما دام باسم كنت بقوم أكثر أنا في كل شيء إلا عليك وشوف وما لا شمال ala ba a da a suka sa tsaye shi da asuwa inda ya bayyana wannan kudin sun fi kula da kuma lafiya na kuma da asuwa wani sun ya fi yin wasu bukatu da kwanci da yake fito su sun tsaye shi da asuwa amma ya yana na kuma sun fi kula da asuwa da ina ta yi ya karfe da sun fi wani nuna da ke fito tsaye shi da asuwa amma ya fi ya sa auni a zama da ke fito tsaye shi da asuwa

dukkan bayan Allah da suka turo su bukatan bayan Allah su tiya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in waɗanda wata aka ɗauke masa kuɗi kamar yadda ya faɗa muna fatan Allah ya bayyana Allah kuma ya dawo da su in kuma suka shuɗe Allah ya kawo masa mafi alkhairi wadda iyalin suke da juna Allah ya sauke su lafiya ya wani a bayi ba wanda yake neman aure Allah shi ya albarka ya sa a dan wanda aka karbi takardunsa Allah ya bada nasara a samun abin da ya dace wanda aka karbi a wata rike masa kuɗi ba a biya shi ba muna fatan Allah ya sa a biya shi A wanda ke fama da basu suka Allah ya basu ikon biya mai fama da matsalar jari Allah subhanahu wata'ala ya kar samu jari mai albarka dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da damuwoyi a kowane wace kunci na rayuwa muna fatan Allah ya yi wanda suke cikin kunci Allah ya yi masu wanda suke suke da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya suke da damuwoyi ko cikin ƴaƴansu ko iyalansu ko dukiyoyinsu ana fata Allah ya yi. duk abin da yake damu mu Allah ya kawo mana saukin sa Allah shugabantar mana da shugabanni na ƙwari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجلالنا وجداتنا وقرأ في قبورنا قبورهم ونور فيه وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك